To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin ya yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryan masu saurare. Hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha tara ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu rikokon sun cewa shekaru talatin da biyar da suka gabata a rana irin ta yau Goma tara ga watan maris na shekara ta bakwai, lewis de broglie wanda ya rage daga cikin waɗanda suka kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru 95 a duniya an haife shi a shekara ta biyu a ƙasar faransa kuma ya koma ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi ne bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa ya shahara a shekara ta 1924 saboda ka'idarsa ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an baiwa brugley kyautar Nobel a bangaren physics a shekara ta 1929 Masu kuma san cewa shekaru 88 suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci masanin tarihi Mullah Muhammad Hashim Khurasani ya rasu. Mullah Muhammad Hashim Khurasani an haife shi ne da a shekara ta 1242 bayan hijira a birnin Mashhad bayan karatun sharafage ya tafi birnin al Ashraf da ya ci gajiyar halartar darussan manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da Ahun Khurasani da kuma Said Ismail Sadar na tsawon shekaru goma sha biyu bayan dawowa daga birnin najab malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad na kasar iran inda ya halarci makarantar hausa ta said ali ha'ir yazdi kuma tun a wancan lokacin ne yake gudanar da bincike da kuma yin rubuce-rubuce malla muhammad hashim khurasani ya bar littattafai masu tarin yawa da ya rubuta daga cikin su akwai littafin nan na muntakhab at-tawarikh wanda aka rubuta shi a cikin harshen farisanci sannan kuma ya mai da hankali ne akan tarihin imamai ma'asumai da kuma so daga cikin malamai waɗanda aka birne a birnin mashad da birnin harat da isfahan da kuma shiraz da ƙarshe wannan malami kuma masanin tarihi ya rasu a birnin na mashad a ranar 28 ga watan isfan na shekarar 1312 na hijira shamsiya wato a ranar 3 ga watan zilhijja na shekara ta 1352 na hijira kamariya yana ɗan shekara saba'in a duniya kuma an birne shi a birnin na mashhad mulla hashim khurasani yana daga cikin malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron allah da yawan ibada da gudun duniya da kyautata mu'amala da mutane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 zuwa 12:50 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon gmt da kuma ghana akan mita 16 kilohertz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. tsohon shugaban kasar rasha dimitri medvedev ya bayyana cewa takunkuman kasashen turai ba za su iya karya tattalin arzikin kasar rasha ba iran ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba a kan batun tsaron yankin tekun fasha babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya kore jita-jita cewa kungiyar ta aika mayaka zuwa kasar ukraine yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Mataimakin shugaban kwamitin tsaron ƙasar Rasha kuma tsohon shugaban ƙasar dimitri Medvedev ya bayyana cewa tattalin arzikin ƙasar Rasha ba zai taɓa rugurgujewa ba. Yana mai jaddada cewa Moscow na da amintattun aminai a sassa daban-daban na duniya. Ya rubuta a shafin sa na Telegram cewa Rasha tana da amintattun abokanta ba wai kawai a tsohon tarayyar Soviet ba har ma a china kudu maso gabacin asiya da afirka da kuma wasu sassa na duniya ya cewa mun fuskanci rikice-rikice da kuma takunkumai da kuma barazana da matsin lamba na siyasa fiye da sau ɗaya mun fuskanci hakan a cikin shekara ta 2008 kamar da kuma rasha fuskanci haka a shekara ta 2014 da shekara ta 2018 da kuma takunkumai da ake ta kakaba wa kasar a lokuta daban-daban amma duk da haka wannan bai sa rasha ta ji tsoro ba ko kuma ta ja da baya dangane da cimma manufofinta da kuma kare tsaronta na ƙasa da kuma tabbatar da cewa al'ummata sun rayu a cikin aminci da kwanciyar hankali ya ci gaba da cewa takunkumin baya-baya waɗanda amurka da kuma wasu daga cikin ƙasashen turai suka kakaba wa ƙasar rasha ko shaka babu tasirin su ba zai takaita akan ƙasar rasha ba su ma ƙasashen da suka kakaba waɗannan takunkumai za su cutu matuƙa domin ko akwai abubuwa da dama waɗanda daga ƙasar rasha ne kawai za su iya samun su kuma sun dogara da rasha ne wajen samun waɗannan abubuwa sannan kuma ya ci gaba da cewa ƙasar rasha za ta ci gaba da aiwatar da duk abin da yake maslaha a gare ta da kuma maslahar al'ummar ƙasar ta musamman ma abubuwa da suka shafi harkoki na tsaro kwamandan dakaran irgc na ruwa na ƙasar iran ya ce ƙasar ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradu da kuma albarkatun ƙasar yana mai gargaɗin cewa tsaron tekun fasha da mashigar ruwa ta hormuz shine jallayi ga iran real admiral alirida tangisiri ya bayyana haka ne a wani taro da jami'ai da kwamandojin ruwa na sojojin rgc suka halarta inda bayyana cewa muna ci gaba da tabbatar da cewa kasashen yankin tekun fasha su ne suke da alhakin tabbatar da tsaro a wannan yanki kuma dole ne baki daya su haɗa ƙarfi da gwiwa wajen tabbatar da tsaro a yankin nasu bayyana cewa haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi na yankin yana nuni da tabbatar zaman lafiya mai ɗorewa kuma tsaron yankin ya zama layi a gare mu tangasiri ya jira cewa iran za ta fuskanci duk wani mummunan makirci ko fitina wanda aka shirya domin cutar da tsaron jamhuriyar musulunci kuma da gc ya ce sojojin iran suna da alhakin kare cikakkiyar moriyar ƙasa a ko'ina da kuma kowane lokaci da kuma sanya ido sosai akan duk wani yunkuri na makiya da kuma yin taka tsantsan ya kara da cewa makiya a kullum suna neman cutar da kasar ta iran yana mai cewa ya kamata a koda yaushe da karin kasar su kasance a cikin shiri na fuskantar kowane irin makirci ya kuma kira ga dukkanin kwamandojin soji na ruwa na irgc da sanya ido a kan duk wasu take-take na makiya a cikin yankin gabas ta tsakiya musamman a yankin tekun fasha To jama'a masu rikar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Jamhuriyar Nijar tana shirin tattaunawa da 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin jihadi waɗanda hare da suke ƙaddamarwa a yankunan kudu maso yammacin ƙasar suke da haɗari ga makomar tsaron ƙasar. Gidan Radon Faransa ya ba da rahoton cewa jamhuriyar Nijar take yankin Sahel na fargaba akan yadda 'yan ta'adda suka sabanta kai hare-hare a yankin talibiri tun bayan da faransa ta san da cewa dakaranta za su bar kasar mali wata majiya daga ofishin shugaba bazum na kasar ta nijar ta ce watanni uku da suka wuce ne shugaban kasar ya tuntuɓi matasa da kuma kungiyar is ta yammacin afirka dangane da batun tattaunawa da kuma shiga sulhu majiyar ta ce shugaba bazum ya aike da manzanni domin ganawa da wasu shugabannin 'yan ta'addan a 'yan lokutan da suka gabata dai shugaba bazum ya saki wasu daga cikin 'yan ta'adda da aka tsare su a gidan yari har ma karbi bakuncin su a fadarsa da ke birnin yamai babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan sayar hassan nasarallah ya bayyana cewa babu mayakan kungiyar hezbollah ko kuma wasu ƙwararru akan harkokin tsaro da suke a kasar ukraine babban sakataren kungiyar ta hezbollah sayar hassan nasarallah ya bayyana cewa jita-jita da wasu kafafen yada labarai suke yadawa akan cewa kungiyar hezbollah ta aike da mayaka da kuma wasu kwararru akan harkokin tsaro da yaƙi a ƙasar ukraine domin taimaka ma ƙasar rasha babu gaskiya a cikin waɗannan bayanai bilhassani ma ba su da tushe balantana makama to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne na tsara jadawalin gudanar da zaɓe a Libya da kuma gargaɗi kan matsalar da ta kunno kai a ƙasar. na samun gwamnatoci biyu da kowace take ikirarin halacci da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin siyasa rosemary DiCarlo a ƙarshen wannan mako ta yi gargaɗi kan matsalar samuwar gwamnatoci biyu masu ikirarin halacci a libya don haka ta jaddada batun hanzarta sanya ranar gudanar da zaɓe a ƙasar domin kafa zaɓaɓɓiyar gwamnati a libya a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun ƙasar libya rosi mary dicalo ta yi kira kan ƙara matsakaimi dangane da janye sojojin haya daga ƙasar libya tana mai jaddada cewa idan ba a hanzarta sanya lokacin gudanar da zaɓe a ƙasar libya ba akwai yiwuwar bullar barazanar rikici da dambaruwar siyasa matsananciya tsakanin gwamnatocin biyu da suke ikirarin halacci a ƙasar rosemary ta kara da cewa hanzarta gudanar da zaɓe a ƙasar libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta magance bullar matsalar rikicin siyasar ƙasar musamman matsalar samuwar gwamnatoci biyu masu da'awar halacci a libya tana mai jaddada cewa a halin yanzu ƙasar libya tana fuskantar wani sabon yanayi da za a iya nuni gare shi musamman nasarorin da ta samu a cikin shekaru biyu da suka gabata wacce har ta kai ga matakin gudanar da shirye-shiryen zaɓuka a ƙasar amma wasu 'yan matsaloli suka janyo jinkirta zaɓukan zuwa nan gaba a gefe guda kuma wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin siyasa rosemary dicalo ta bayyana cewa ana fuskantar fargabar cewa akwai yiwuwar kasar ta libya ta sake tsunduma cikin rikici da dambarwar siyasa da za su iya rikicewa zuwa yakin basasa bayan da majalisar dokokin libiya da ke garin tabaruk a shira gabashin kasar ta gudanar da zaɓe ta hanyar naɗa fatahi bashaga a matsayin sabon firaministan libiya domin mai gurbin abdulhamid addabaiba da ke birnin tripoli fadar mulkin libiya amma da baiba ya ƙi amincewa da neman tsige shi rosemary dicalo ta sanar da mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sha biyar cewa a halin yanzu haka mai ba da shawara ta musamman kan harkokin ƙasar libya ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephanie williams tana ci gaba da gudanar da tattaunawa da dukkanin ɓangarorin libya da nufin neman hanyar warware matsalar ƙasar tun a ranar hudu ga wannan wata na maris ne stephanie williams ta gabatar da shirin kafa kwamitin haɗin gwiwa tsakanin majalisar dokokin libya da ke garin tabarok a gabashin ƙasar da majalisar kolin gudanar da mulki a ƙasar da ke birnin tripoli da kwamitin zai tsara ka'ida da dokokin zaɓe da za su kai ga gudanar da zaɓe a ƙasar cikin hanzari tun a ranar goma ga watan fabrairu da ya gabata ne majalisar dokokin libya mai matsuguni a garin tabarok da ke gabashin kasar ta ɗauki matakin nada fatahi bashaga a matsayin firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a kasar bayan da aka ɗage gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata saboda saɓanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin ƙasar kan dokokin zaben ƙasar da kuma rawar da ɓangaren shari'a ke takawa a harkokin zaben libya a nashi bangaren firaministan gwamnatin rikon kwaryar libya abdulhamid addabaiba da ke da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a hukumance a matsayin halittacciyar gwamnati a kasar har sai an gudanar da zabuka a libya tare da kafa sabuwar majalisar dokokin kasar kamar yadda aka cimma a sakamakon zaman taron siyasar kasar ta libya wadda ya ƙayyade wa'adin hukumar hukumar zartarwar kasar karkashin gwamnatin rikon kwaliya na tsawon watanni goma sha takwas wadda wa'adinta zai ƙare a ranar 24 a watan yunin wannan shekara a nashi ɓangaren fatahi shaga ya bayyana cewa yana fatan ɗari kan karagar firaministan libya a birnin tripoli cikin aminci duk da matakin da abdulhamid addabaiba ya ɗauka na mami madafin iko har ila yau fatahi bashaga ya fayyace cewar babu wani shirin yin amfani da ƙarfi daga ɓangarensa kan gwamnatin tripoli wajen ganin ya kai ga ɗare karagar firaministan ƙasar a wata sabuwa kuma tun bayan da majalisar dokokin ƙasar libya mai matsuguni a garin tabarok a shiyar gabashin ƙasar ta sanar da nada sabon firaminista a ƙasar fatahi bashaga domin mai gurbin abdulhamid adabaiba aka fara samun bullar alamun rikici a ƙasar inda rundunar soji da jami'an tsaro a yankin yammacin ƙasar libya suka buƙaci majalisar shugabancin libya da ta fitar da sanarwar rusa majalisar dokokin garin tabaruk domin rusa tasirin duwani matsayin da za ta fitar kan harkokin siyasar kasar har ila yau rundunar sojin da jami'an tsaron yankin yammacin kasar ta libya sun jaddada yin kira ga majalisar kolin shugabanci a libya a matsayinta na majalisar kolin kula da harkokin rundunar sojin kasar ta libya kan ta fitar da hukuncin rusa majalisar dokokin garin tabrok tare da yin kiran gudanar da zabuka a kasar a lokacin da aka cimma daidaiton sakan baki kansa bayanin rundunar sojin libya da na jami'an tsaron kasar ya faici cewa hanya ɗaya tilo da za ta warware dambarwar siyasar libya ita ce gudanar da zaɓuka a ƙasar amma tabbas rundunar soji da na tsaron ƙasar suna matuƙar adawa tare da rashin amincewarsu da matakin da majalisar dokokin garin tabarok ta ɗauka da ya shafi kafa sabuwar gwamnati wanda ya saba wa dokoki da haurumin harkokin majalisar kuma wannan mataki na kafa wata sabuwar gwamnati ba tare da yawon sauran bangarorin siyasar kasar ba lamari ne da ya hannun riga da yarjejeniyar siyasa da aka cimma a kasar ta libya a gefe guda kuma masana da masharahanta kan harkokin siyasar libya sun fara bayyana mahangarsu kan sabuwar dambarwar siyasar da ta kunno kai a kasar ta samun gwamnatoci biyu masu ikirarin halacci a libya musamman tsoron kada rikicin siyasan ya kai ga sake tsunduma cikin sabon yakin basasa fatahullah asariri memba a majalisar koli ta kasar libya ya bayyana fatansa kan yiwuwar samun fahimtar juna tsakanin majalisar kolin kasar da majalisar dokokin libya da ke garin tabrok inda za su ɗauki matakin cimma shirin warware sabanin siyasar da ke tsakaninsu da zai kai ga samar da dokar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar yana mai ganin samun haɗin kan ƙasashen yankin kan ganin muhimmancin zaɓuka a libya zai ta iyaka gagarumar rawa wajen warware sabanin cikin gidan kasar ta libya saboda kowane bangaren kasar yana dauke da kyakkyawar niyya kan batun da ya shafi harkokin cikin gidan kasar ta libya duk da cewa fatahullah asariri ya soki lamirin abin da majalisar dokokin kasar da ke tabaruk ta dauka na janye aminci kan firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabai ba da mai sa da fatahi bashaga yana mai bayyana ƙudurin da cewa mataki ne mai hatsari da ba zai kai ga nasara ba saboda mataki ne da aka ɗauka ba tare da cimma yarjejeniya da sauran ɓangarorin da lamarin ya shafa ba musamman majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar hakanan a sariri memba a majalisar koli ta kasar libya ya yi furuci da cewa an gudanar da zaman janye aminci ga firayim ministan haɗin kan kasar libya abdulhamid adabaiba a majalisar dokokin kasar da ke tabaruk ne cikin rudani ba tare da tantance mutanen da suka kada kuri'a kan janye aminci kan firayim ministan kasar ta libya abdulhamid adabaiba da waɗanda suka kada kuri'ar goyon bayan fatahi bashagaba yana mai jaddada cewa tabbas majalisar kolin gudanar da mulkin kasar bai amince da wannan mataki ba a nashi bangaren memba a majalisar dokokin kasar libya aiman saifun nasar ya bayyana mahangarsa da cewa wallar wannan sabani ba zai sanya a sake sabar makamai domin fada da juna a kasar libya ba duk da cewa hakan zai zafafa matsalar dambaruwar siyasa a kasar yana mai ganin har yanzu akwai hanyar sasantawa tsakanin bangarorin siyasar kasar har ila yau dan majalisar dokokin kasar ta libya aiman saifun nasir yana da amincin cewa majalisar kolin gudanar da mulkin kasar libya tana da hannu a ɗaukan matakin janye aminci daga firayim ministan kasar abdulhamid adabai ba yana mai cewa majalisar dokokin libya da majalisar kolin gudanar da mulkin kasar sun cimma yarjejeniyar cewa kafin samar da kundin tsarin dokokin zaɓe za a zaɓo wani sabon shugaban majalisar gudanarwa tare da jaddada cewa barin abdulhamid adabai ba kan mukaminsa zai ƙara janyo rabuwar kai tsakanin gabashin libya da yammacin ƙasar masu saurari ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na biyu Hausa ina muku fatan alkhairi da fatan wannan kafa kuna cikin koshin lafiya ina so ku bani dama ta yadda wannan lokaci gada yan uwa da mun arziki ta damar haka ina gada shugaban wannan shiri Hassan Barka to ina ma fata alkhairi da kai da duk jama'a cikin gidan rediyon nan ya albarka da farko dai ina gaja hada mai kwamfuta akwai isu maɗate sinusu maɗate ba zan manta da <clears throat> eh, isa jika mai saje wanda yake toro ba zan manta da eh, kaduwar jika ga dan fulanin wardi akwai ilyas agadas akwai letoro wanda yake nan da magaran akwai eh, maji soja mai adaidaita ne wanda yake da magaran akwai abdullahi kadamari ba zan manta da alhaji zabiru mai miyar kuka wanda yake nan garkin daura akwai mustapha likitan dabbobi a nan garkin daura akwai alhaji mustapha gawan kwalliya wanda yake nan zanjar akwai zane da alife tifuwa wanda yake mujika akwai aboki na mamman shehu shabje gardi ne wanda yake na sunar wanda yake ramfon wajiji da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka barakatuhu radio biyu mai albarka suna na isu baban sale daga tasha ta da magaran ina so a bani dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma ina gaida muhammadu wanda ake kira da shi dago wanda yake libya da situ dusa ga wanda yake a libya da nasir mai turare wanda ke kaso kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kaso kurmi jakara da charlie boy wanda yake brigade kano da nura mai gyaran waya wanda ke da magaran cikin tasha abdi krimo mai kayan waya wanda ke cikin tashar da magaran da loga mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara ina yi wa kowa fatan alheri Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Iran mai magana su mai Abubakar Mashiya Sarakuna birnin Kebbi Kebbi Najeriya da yake muna karshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa sabon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga yaya na ɗabi mai kwamfuta mai yama da ke nan garin birnin Kebbi jihar Kebbi sai kuma yaya na mai sir Aliyu Nasarawan wanda ke garin birnin Kebbi ina gaida shi Tahir Agadas da Isa Abubakar Tsoho mai albarka sanusu Madadde da Magaram da Isuhu Madadde da magagal shugaba isa mai kanti da shayi garkin daure sai kuma kadori digaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje turu da uzairu dan malam nijar da gwani lawal ali gamadan sai kuma muji muhammad soja sai usaini na gode sosai rediyo irin mai magana su mai abubakar iman jihar kebi kebin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi'u mai magana sanusi madatai daga nan da magaram a jamhuriyar nijar na shigo wannan zaure saurare ni ina ɗauke da sakon gaishe gaishe kamar haka da farko isuhu madatai da magaram hussein star kasuwar kwalliya da magaram na agwa da leturu a nan da magaram rabon mai aski baba ya lefe akwai kuma abdul aziz akwai abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya akwai mushi soja mai adaidaita yakubu mai aski badar aka tasu anguwar tudu da magaram rabi'u mai shayi anguwar tudu da magaram mamman sani dauda wanda aka yi sani da big manufa da airogan ina isar da gaisuwa zuwa ga mamman bunya yakubu awashi akwai isa musa mai inkiya isa zo ina isar da gaisuwa zuwa ga siti tela agadas akwai alkasim a agadas akwai alkasim baba liman ahar a nan agadas ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba digawa akwai kadura ga nan fulanin warji akwai hadabi mai kwamfuta ibrahim dan fulanin yayari da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha mai magana sanusi maɗatai daga nan da magaram tashi lahiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na Sitar kasuwar kwalliya da magaram bon mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da aminan arziki da farko dai ina gaida aboki na Sunusu Madattai ina gaida Isu Madattai akwai Letoro mai hotel sannan akwai na agwa mai faci akwai miji dan adede ta sau akwai eh, Abdulaziz Prezi sannan akwai Abdul Kibiya garin Kadamari akwai aboki na Alkasim da ke a garin agras idan na koma Najeriya akwai Iliya mai shayi da kanti a garkin Daura akwai aboki na Ahmad Yarima da ke a Jos din Najeriya akwai Buba mai manja kuma akwai Kado Kadora Diga ga dan Fulanin Warji akwai Isa Jikan mai saje Toro. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya da yake muna a ƙarshen mako ina son ku bani dama domin in mika gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga mai gabatar da wannan shirin Malam Hassan Barka sai injiniya Manar Musa Jega Mansur Aliyu Nasarawan birnin Kebbi Alhaji Dan ashe mai fitila mai yama Sumayya Abubakar Shiyar Sarakuna Sahabi Ibrahim Dan Autan Zamfara shugaba Iliya mai kanti kanti da shayi garkin daura kwamar Eliyasu yakubu digawa kadore diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro gwani ali lawal gamadan da ke kura kano sai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran akwai shitu tahir agadas akwai kuma isa abubakar tsomi albarka da ke jamhuriyar niger akwai muhammadu dan bari bari shugaban fadar mazajen fama da ke mai ba zan manta da na agwa mai faci da laitoro mai isan da dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka yana gaida kowa da kowa suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci kai ku ba mu lokaci mu ba da gaisuwa ga abokanan arziki da na farko ina gaida alhaji bahari dan na hannun har senegal ina gaida umaru min ka'ila don na ha kamaru ba da ban haka nan shugaban tahiya mamman barka ina gaishe ka allah ba da Allah taimaka allah ba da kasuwa mai albarka ba da ban haka nan duk wanda a cikin ɗaki mai tara albarka allah shi hore ma kowa halaliya ta yi amin Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne maɗaɗe da magana jamhuriyar Nijar. Na yi kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama ne da shirya shirwa da abokan arziki. Da farko ina da shugaba Iliya mai kantir shayi garkin da akwai sanushi maɗaɗai akwai shugaba Rami Asiki akwai Dozman taxi to ina gaida Adamsi Tatar Injamena Chad ina gaida Kadori Diga ga ɗan Fulani Murji Ilyas Yakubu Diga ce Gado akwai Haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida da. murtala wanda yake masassaƙa wanda yake zaune a sokoto ba zan manta da tsoho mai albarka ba olumbat mai ina gaida isa musa wanda aka isa rezo in tsallaka agadas ina gaida alkasim agadas akwai iliyasu firezi ra'ayin zuci agadas ina gaida abokina alkasim baba lima haram wanda yake agadas ina gaida banzema agadas akwai shitu tayar wanda yake agadas akwai zakin lob na gode biyu h ku tashi laha mai magana isu ne maɗa tela da jamfuri ne na ke ku daga nan birni mai fita shi da assalamu alaikum wa wa wabarakatuhu biyu hausa radio iran ina muku fata alkhairi a magana aliyu nasarawa kuma ganawa radio musamman ma'aikatan radio irin tun daga Hassan Barka da babansu da manyansu da malaman nasu baki. ɗalaba ina dubban gaisuwa baki ɗaya gare su. A madadin a farizidan na ƙungiyar himma matasa hali ina kan gaisuwa gare da mataimakin su Ahmadu isa mai watan. A madadin farizidan namu na wurin faɗin kai ci gaban nasarawa musamman ina kan gaisuwa da Usman a da mataimaki ne sa'adu bayas musamman uban kungiyar usman kwadibar da mataimaki ne baba salihu musamman shiga mai tata su alhaji duka augare da mataimaki ne da mataimaki ne onusa dan tudu musamman ni kai na ma'ajin kungiya aliyu da mataimaki ne musu tanko a madadin sakataren zaman manami da mataimaki ne da shani da rauku su sabu da kusu a madadin firzin ɗakin shawara mu musan abba da mataimaki ne hashim ya tafi bakin boda a madadin a masu binciken kungiya tantan labaran a baba umar kata ko musamman sha'ibu dan tudu ahmad da akajen kungiya mamman da isa kan da ustaziya amadon kwartafaral musan allazi a da mataimaki ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta iraq na muhammad dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai ne na farko ina gaida madugu abokin tahiya kaho wani batuma wani an bata yi tsawo ba ta yi gajarta komi an mutum mutane a shi shine hassan barka da makarraban shi ana gaida shi akwai adda mai kwamfuta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai tsoho al'ummat dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga rishi shida mai ɗakin shi akwai saluhu maɗatta akwai su maɗattai akwai musa musa karamullahi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abdullahi isuhu duk inda kake maɗattai daga nan hanya mai duka ana gaida ka akwai malam sidiku malami abokin tahiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai alhaji sumana gagara yan wanda suke daga mazajen daga duka kowa da sunan shi akwai abokina na shugaba rabi mai aski akwai sarkin aski na duniya ga sarkin aski kwana biyu shiru shiru kai gaba ɗayan ku wanda suke cikin hilin nan ana gaida su sunana muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci naira suna sunana usman darbudu mawurar jalo da ke nan gare ni a mai jamhuriyar nijar to yau wannan makon zan yi amfani da damar ga da muke samu domin in gaida yan uwa da abokanin arziki Eh, da farko dai ina gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran musamman shi mai gabatar da wannan shirin kuma ina gaida yayana bello garba da yake yakin wurish sena da ke jihar maradi ina gaida abokina iliyasu bazo dan fulani da ke nan garin yamai da mofa da ja'oji da shi ma yake nan garin yamai da kuma jihadi maulid da shi ma yake nan garin yamai na gaida abokina abokin aiki na malam naziru da shi ma yake nan garin yamai ina gaida dukkan al'umma masu sauraron wannan sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya ci hausa sunana abdulaziz Brezi daga damagaram a jamhuriyar nijar zan da yan uwa da amannan arziki akwai isu rasta bulanjeri larasimu a nan birnin damagaram akwai shabda garaji buhari da ke can muduk akwai rasta a nan muduk akwai abdulsalam shi ma da ke nan muduk an na koma kanya premier kasisi akwai fa'iza akwai nazifa akwai nazibebi akwai abokina abdulhamid akwai mba akwai muhammadu bakacin amanar ma mata tare da dj alisto tare da shugaba raba mai aski da duka 'yan kulob da fada na jihar damagaram da kewaye baki ɗayansu ba zan manta da su ba suna na abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu jamhuriyar musulunci ta muna godiya da kuke ba mu dama muke aika ra'ayi da gaisuwa dalili muna ƙarshen sati zan aika saƙon gaisuwa ta kuna tare da lawal dan madan fada sikirla a tudun aguwa akwai miji jirgi tudun aguwa akwai naye dan zanguna wanda yake zangunan su magala akwai shugaba rabe mai aski wanda yake Adamu adamagaram akwai dozuman taksi moto wanda yake Adamu adamagaram akwai badari share akwai umaru taku akwai naye ɗan zanguna a zangunan su magaila akwai malam naye a zangunan su magaila akwai idi kori mai rauni tuareg akwai tijjani mai shayi akwai umaru mai shayi a tudun aguwa akwai mijijirgi a tudun aguwa akwai Malam zahir Atinu Aguwa. Ina gaida duka daukacin wanda suke sauraron rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran ko a ina suke. Kuna tare da Lawali dan Madan Fada a Atinu Aguwa a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku kissar abokai biyu kuma mun tsaya inda abokan biyu sun yi muhawara a tsakaninsu inda mai arziki da kuma lambu da kuma gonaki daga cikinsu ya kafircewa Allah ta'ala ya musanta samuwar lahira amma abokin nasa wanda Allah ta'ala bai ambaci sunansa a cikin alkur'ani mai girma ba haka ma ba a taɓa sanin sunayensu ko daga hadisai daga masu mai ba suka yi muhawara suka watse ba tare da sun fahimci juna ba abokin nasa talaka ya tunatar da shi da farkon halittarsa daga laka sannan daga mani ya kuma tabbatar da cewa shi ya yi imani da allah ta'ala ubangijinsa kuma yana da fatan idan allah ya ga dama zai arzuta shi da dukiyan da ya fi na abokin nasa sannan in ya ga dama kuma ya aiko da bala'i kan gona da lambun abokin nasa mai arziki mai jiji da kai a yau za mu ji menene makomarsu bayan jayen da suka yi kan samuwar allah da kuma lahira ba tare da sun fahimci juna ba bayan muhawara na lokaci mai tsawo mumini kuma talaka ya kasa gamsar da abokinsa kafiri kan samuwar allah ta'ala da kuma ranar lahira don haka suka koma gidajensu ba wanda ya tasiri a kan zuciyar wani sai dai shi wanda ya rudu ya kwana yana tunanin dukiyarsa da lambunsa da gonakinsa da kuma irin matsayin da yake da shi a cikin al'umma yana zaton ya dawwama a duniya ba zai mutu ba kuma gonarsa da lambunsa ba za su gushe ba sai kawai a lokacin da duhun dare ya game ko'ina sai allah ta'ala ya aiko da bala'i kan lambu da kuma gonakin wanda yake yin girman kai a wasu labaran kuma an ce girgizar ƙasa ce ta kada a cikin lambun da kuma gonakin sai suka kwantar da dukkanin itatuwa a lambun sannan ruwansa ya kafe har ila dukkanin 'ya'yan itatuwa suka lalace mai lambun ya gafala da ruɗun da yake cikinsa bai san cewa allah ta'ala ya riƙa ba da umarni a ƙona gonansa ko kuma a girgaza ta ta lalace ko kuma tsawa ta ƙona komai a cikin ƙiftawar ido ya rasa gonarsa ya rasa lambunsa sannan ya rasa idanun ruwa da suke shayar da lambunan haka mutumin a lokacin da gari ya waye ya fita daga gidansa yana ta saƙe-saƙe dangane da zai yi da dukiyarsa sai kawai sai ya ga abin da ba zai iya gaskata shi ba sai yana cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma kuma aka halaka dukan 'ya'yan itacensa sai ya wari gari yana juyar da tafunansa biyu saboda abin da ya kashe a cikinta alhali kuwa ita tana kwance a kan rassanta yana cewa kaito da dai ban tara wani da ubangiji na ba cikin suratul kahf aya ta biyu. sai ya wayi gari yana ta mamakin yana jujjuya tafin hannayensa yana cewa ya kaito na ina ma a ce ban yi shirka da ubangiji na ba ina ma da a ce ban musanta lahira ba ina ma da a ce na karbi nasihar abokina dangane da Allah ta'ala da kuma ranar lahira ba yana bakin cikin irin yawan kudaden da ya kashe a cikin gonar da kuma lambun nasa wa'anda gaba ɗayansu sun tafi kuma a halin yanzu an bar shi shi kaɗai ba wani wanda zai taimaka masa sai Allah Ubangijinsa idan ya ga dama. Kamar yadda ayar da ta zo gaba take cewa, kuma wata jama'a ba ta kasance a gare shi ba, wa'anda ke taimakonsa bai cin Allah, kuma bai kasance mai taimakon kansa ba, cikin suratul kaf aya ta 43. Don haka ya buɗe bakinsa ya kafa idanunsa ba sa motsi, yana mamakin abin da ya gani na ƙonewar gonansa da kuma lalacewar dukkanin abin da ya mallaka. ya zamanto ba zai iya tabbatarwa kansa cewa mafarki ne yake ko dai a gaskiya ne haka al'amarin yake a nan ne ya yi nadama kan kafircewa Allah ya yi nadama kan butulci wa Allah ta'ala ya yi nadama kan rashin karɓar nasihar abokin nasa ya yi nadama kan irin girman kai da ɗagawa da suka shiga kansa kafin wannan lokacin ya yi nadama a ƙurarren lokaci ya yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba alkalami ya bushe Addarar allah ta faɗa kansa da kuma duk abin da ya mallaka ajiya yana alfahari a gaban abokinsa yana ce masa na fi ka dukiya da ɗaukaka a cikin al'umma na fi ka na fi ka yana ta faɗa amma bayan wannan musibar ya kasance shi kaɗai wa'anda yake gani yana da daraja a wajensu ba wanda ya fito don taimaka masa don ya rasa dukiyarsa gaba ɗaya kafin haka yana ganin kafin haka yana ganin ƙarfinsa da ikonsa ne suka bashi abin da ya samu amma a halin yanzu ya gano cewa bai da wani karfi sai tare da taimakon Allah Ubangijinsa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali imam masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawararsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa zuwa muku daga nan boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau da ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam mai nake daga garin jos wani tsohon malam makaranta mu yau malam zai tashi ne da yin waiwaye a tafiya a cikin wannan shirin in malam ya kintsa bismillah assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu eh kafin in ci gaba zan yi wasu gyare-gyare da suka wuce a karatun baya a karatun baya akwai inda nake bayanin ayoyi ko surori goma da suka sauka a makka ba ina son yi bayani ayoyin da suka sauka a makka shekara goma sha uku ba ina nufin surori goma ne suka sauka a makka ba ne kuskure ke to wannan kenan to ina fata dai ana fahimta ana fata kuma ana jin daɗi wannan karatun da fata kuma da shawara da izini kuma idan akwai wani jarumi saurayi matashi marubuci zai iya rubuta wannan a matsayin shi wani pamphlet ɗan ƙaramin takarda ni ba wani rubutu ba wani magana ne magana ne ne haka Allah yi ne to akan yi haka ko wasu kurakurai da in ya ji na ba da izini a gyara saboda in an ambaci wani abu kai ka fahimci lalle kuskure ne yanzu kamar wani karatun da na yi a yanzu innan ko na baya can da na yi bayanin imamu ali yana maganan abin da ya faru wajen Eh, kashe amur bin uba da ai kowa ya sani a yakin handak ne a yakin hazabu ne ba a yakin hunayi ba saboda haka irin wannan gyare-gyare sanannu duk wanda zai rubutu wanda shi littafi zai iya gyara ba. to a yau dai a wannan karatu na karshe da za a tsaya sai na gaba na kan mana bayani yadda tsarin tururuwa take wasu abubuwan ma har ta fi mu tsari kowaye ne duk gidajen duk birnin tururuwa in ka fuskanci ta kai ka san body language na zagaye anguwa masu tsafta ne saɓanin wasu anguwanninmu da wasu ƙauyukanmu da za ka fuskanto gari ka ga bola tuli kuɗa suna tashi da datti da ƙazanta ko kuma ƙofar gidajen mutane ba za ka taɓa samun wannan a tururuwa a gidan tururuwa ba komai fuskinta suna da masu kiwon lafiya masu lura da lafiyan ga duba gari su ba za su yi da wannan dattin ba daga cikin ma'aikatansu kowa da aikinsa akwai nos nos masu lura da jirajirai da irin kalan abincin da suke basu da wanda suke lura da sarauniya. dukkan kudin zuma sun haɗu a wannan guri kuma an nuna cewa a duniyan kwari ko halittun doron ƙasa ma sun fi kowa yawa kuma suna nan jinsi da yawa kala-kala kusan an ce su ne kashi 20 20% a dukkan halittun in aka kirga halittun duniya gaba daya a masu binciken kiyasi wallahu ta'ala a alamu saboda haka akwai abin kwaikwayo sosai akwai abin lura bayan haka ka duba ikon allah da shi ya bata wannan ilimi ga ƙarfi ruwa za ta iya ɗauko abin da ya ninka ta sau biyar nauyi da ka ganta ta ja ta kai sannan in ta tafi wani guri za ta tafi guri mai nisa inda ta bari din nan akwai wani kanshi da wari da za ta bari da ba za ta bata hanya ba daga cikin akwai asaru abinda take zubarwa kai ba za ka taba da wannan kanshi ba baka da wannan hanci sannan an nuna cewa idan abokin gaba ya tare ta tare sa yadda za ta yi ta ga za ta to za ta yi kuna baki wake a mutu duka za ta iya fasa kanta ta fitar da wani irin kumfa za ta mutu kuma duk wani halittar da ya taba ta shi ma zai mutu wannan ya shafa wannan abin da ta fitar su mutu tare tunda ta ga lallai za a halaka ta kuma ba ta da hanyar fita to sai ta fitar da wani abu a jikinta daga nan ta mutu kuma wanda ya taba ta ya mutu ba za ta mutu a banza ba za ta taba yadda haka kawai wani ya mutu za ta iya ta halaka wani suna da hikimomi sosai suna da hatta irafi sukan iya yin gada su ɗoru su ɗoru su yi wasu su yi shahada kibi su kama wasu da sauransu amma Allah sukan karami rafi da hikimarsu sukan gane irin wannan ni na gani su zubo ɗan ƙarami da fi su yi da wasu da wannan yanayi wannan yanayi sauran yan uwansu haye akwai dangin kiyashi da suke yi wannan sosai masu raro kwada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron malam daga Najeriya wanda zai tashi kan yadda za mu yi koyi daga rayuwar tururuwa. da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin wani dangin shi na manta sunansu su da wuya ka ga gaban su ka ga bayan su sai dai ka ga in sun wayi gari duk wani karamin kwaro da suka bi gefe a wajen sai sun halaka su ko kai kai sake ko dabba ta faɗi sai ne in sun zo sai sun cinye ta za su shiga kunne da ina ko na su halaka su wani jinsi amma ba jinsi su karfi ne za ka ji suna magana dan karamin bishi cewa za su yi su haira su sa sojojin su security su su tare gefe da gefe masu wucewa da kwayaye in za su canza gari za su san da guri amma ba wa ba da illa labari ne kawai yanzu to saboda haka wannan kwaro mun ga inda muka yi kamar ceceniya a bangaren rayuwa na lafiyar al'ummarsu da lura da jama'arsu da duk yadda suke na kiyaye jama'arsu ba sa wasa to akwai abubuwan da mu ba ma yi har yanzu duk da ci gaban mu to amma fa duk da haka wannan mun Allah ta'ala ya ɗaukaka mu duk waɗannan cigaban ƙwari da tsuntsaye su ilimin kakansu ne na farko ba su da progress dan eh, adam ne kawai mai ci gaba ya kirkira wannan ya duniyar wata ya duniyar ƙasa ya hau teku wanda kada ba bani adam wannan ayan karko ya riga ya santa sannan kuma ina ambaton waɗannan abubuwan ne saboda ku Allah ya ce su ma al'ummomi ne wa ma min dabbatin fil ardi wala da'iru yadiru janahi illa lawa wa huwa mun amsalukum ina jiga ka ai in kuskure to astaghfirullah yau Allah ta'ala ya ce ba wani dabba da take dungure a ƙasa ko tsuntsu da yake tashi face su ma al'ummu ne irin saboda haka yana akwai abun kwaikwayo akwai abun lura ka ga ikon Allah ne a ciki ko yadda kake ganin ta suna yanar suna fahimta in kana kallo wallahi ka shiga duniya ka zo na ga rannan na ga wani abun mamaki a social media wani irin kwaro mai kwasfa haka suna hawa ganye ne ya zo ya faɗi ba zai iya tashi ba ɗayan ya zo ya zo ya ɗaga shi ya kasa da sai tashi sama ya zai ya gaya wa ɗan ya yi wasu wani yare da suka taso to ba su da ilimin da za a ɗaga sai suka yi wani hikima sai suka sauka a kan ganye da ganye ya yi nauyi sai ya zo daidai ƙwaro sai ƙwaro ya iya kawa ganye ya tashi suka tsere da ɗan uwansu ya kife akan falalin dutse ne yana ta birgima ba zai iya tashi ba dan uwan ya daga ya daga shi ya fi karfin shi sai komo gida kawai da ya zo ya dinga magana da fiffike kawai sauran suka amsa suka taso na ga abun al'amari suka zo suka danna ganye ya yi kasa sai da ya je daidai da wannan kwarin da zai iya kama shi sai kama suka tsirin da dan uwansu suka zama rahama ga dan uwansu mun koyar al'ummarmu mun bar tarbiyyar gidan annabinmu mun kama tashin daji sai mun sai ne ga mun kama ganye kana son ka ji labaran duniya labaran duniya na gama gari sai ka kamo fm din garin ku maimako ka kamo tashoshin satellite manya masu aiki 24 hours tashar fm na state din ku ya sa abin da gwamna ya shida sai abin da ya ga dama dole ne ana canza gwamnati sai su koma ƙarƙashin sa sa haka ana kawo wani gwamna shi kenan ba ku da hanya za ku ji cikakkun labaru to wannan misali ma bai isa ba sosai amma ta yaya za a yi a hankalance an rubuta an tabbatar wannan waki an tabbatar ga awon da ya faru a tarihi da gangar da gangare muka kawo makin gidan annabi ko su ne muke biyo wasu kai mu gidan annabi ko abubuwa a gidan annabi Kur'ani ya shekara 20 yana sauka bawan Allah nan baya maka baya madina bai san me ya faru a shekara 20 sai shekara na 23 da uku da suka rage ya zo bai ma zo na ba har Kur'an ya gama sauka an tura shi Bahrain kuma shine ne wai labarin hadisin Annabi Kattab duk sahabbai ya fi su hadisi dubu biyar shi kadai ba sahabin da ya kai ma ko dubu hudu hadisin Imam Ali ko kwata-kwata dari da hamsin lokaci ya samu Ali. To masu raro gashi dai malam ya fara a koro bayani kamar yadda ya saba to amma a nan za mu sa masa aya daga karshe muna yi wa malam Musa Adam ya Yanaki da garin Jos ta ƙasar Najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyon biyohi hauta da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni alkun da shirin na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Mataimakin shugaban kwamitin tsaron ƙasar Rasha kuma tsohon shugaban ƙasar Dmitry Medvedev ya bayyana cewa tattalin arzikin kasar Rasha ba zai taɓa rugurgujewa ba. Yana mai jaddada cewa Moscow na da amintattun aminai a sassa daban-daban na duniya. Ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa Rasha tana da amintattun abokanta ba wai kawai a tsohon tarayyar soviet ba har ma a china kudu maso gabacin asiya da afirka da kuma wasu sassa na duniya ikalar cewa mun fuskanci rikice-rikice da kuma takunkumai da kuma barazana da matsin lamba na siyasa fiye da sau ɗaya mun fuskanci hakan a cikin shekara ta 2008 kamar da kuma rasha fuskanci haka a shekara ta 2014 da shekara ta 2018 da kuma takunkumai da ake ta kakaba wa kasar a lokuta daban-daban amma duk da haka wannan bai sa rasha ta ji tsoro ba ko kuma ta ja da baya dangane da cimma manufofinta da kuma kare tsaranta na ƙasa da kuma tabbatar da cewa al'ummata sun rayu a cikin aminci da kwanciyar hankali ya ci gaba da cewa takunkumin baya-baya waɗanda amurka da kuma wasu daga cikin ƙasashen turai suka kakaba wa ƙasar rasha ko shakka babu tasirin su ba zai takaita kan kasar rasha ba su ma kasashen da suka kakaba waɗannan takunkumai za su cutu matuƙa domin ko akwai abubuwa da dama waɗanda daga ƙasar rasha ne kawai za su iya samun su kuma sun dogara da rasha ne wajen samun waɗannan abubuwa To masu mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar ni barka da na kasance da kuwar zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran